bismillahir rahmanir ni da abokin mijina kashi na 20 ta tsaya daga gugan da take hada da sakin wani marmashi a lokacin daya ta tuno da wata dabara da yanzu nan ta fado mata a rai ta shiga girgiza kai alamun gamsuwa har cikin ranta da shawarar da ta zo mata kafin ta sa bayan hannu ta share hawayenta ta miƙe ta nufi kicin don samawa cikinta abinda za ta yi breakfast 'yan jagwalgwalanta dai ta samu ta dafa noodles duk da bai wani dahuwa ba ga uban ruwa ta cika amma haka nan ta ci abinta don ta san shi babu abin da ya dame sa ko da ta yi fushi akan abincin bai bi ta kanta ba ballanta na ya rarrashe ta ko something like that sai ita idan ta ga yunwa za ta halaka ta tukunna take shiga kicin ta jagwalgwala abinta duk da yawancin lokuta noodles ce take iya sarrafawa haka za ta tura abinta tun ba ta iya ci har yau da gobe ta saba direct toilet ya yi watsa ruwa game da shiryawa tsab cikin shigarsa ta mafiya yawan lokuta kayan sun zauna a jikinta duk da ramar da ya yi tsaf ya fito bayan ya gama ma jikinsa wanka da turare fuskar nan babu annuri do shi gate ɗin gidan da nufin buɗewa kafin ya zo ya yi womin motar tasa ya yi gaba saboda tun ranar da ya kulle su haila ya sallami mai gadin don kar ma wani ya samu damar takura masa kai ba ma mai gadi ba duk wani ma'aikacin gidan ya sallame sa yanzu saka hannunsa da nufin budewa daidai da amsa amunokin daga waje ya dan yi tsaye da tunanin waye kuma haka da safen nan duk da dai ransa ya basa dama su din ne ɗayar kofar ki ya saka idanuwansa sai kuma ya baya da sauri cikin ɗan tsoro bakinsa na furta folis ya kai tsawon mintuna sha biyar yana kaiwa da kawowa hannayensa goye a bayansa tamkar mai safa da marwa tsantsar tashin hankali da yake ciki har yanzu bai ɓace ko sassauci ba a kan fuskarsa a haka ta shigo ta same sa ita ma ɗin dai cikin matsanancin tashin hankali da ruɗewa ta yi yinin duk yau ta yi duk tsawon yinin yau sai da ta munza ma kofar ki tukunna ta karasa shigowa sosai ta kai zaune gefen gado tana kurama waje ɗaya ido ita ma tana nutsawa cikin kogin nazari da lissafi tsawon wasu mintoci biyar baya kafin ta kai gauran numfashi ta sauke ta ce alhaji lokaci fa tafiya yake tare kuma da damar mu ya kamata mu san abin yi yanzu bai tsaya nan ba sai da ya ɗauki tsawon lokaci kafin ya ja tun ya ɗan sa hannu ya yaye labulan hakan ya ba su damar ganin harabar gidan da idanuwansa shekaru da dama ina ajiya ta da boye sirrika na. da kawar da duk wani ko wata da yake barazanar tonuwar asirin nawa kwatsam ayo ba tare da zato ko tsammani ba sai gashi ta kuma mafi soyuwa a gare ni wacce ban taɓa tunanin ko da a mafarki ba tana neman yaye min zani a kasuwa tabbas ta shammace ni ta kuma ci galaba a kaina a karon farko amma ina mai tabbatar miki da ni ba sa kare ba ne ko lusare da zan bari ta kai na ƙasa don na ji zafin wannan bugun da ta yi mini na don haka zan zamo mai ankara ta yadda zan ba wa kaina kariya a duk lokacin da sake kokarin kai min wani bugun me za ka yi kenan sai da ya juyo ya kalle ta sannan ya saki murmushi da fatar baki ce amma dai kin san ba zan zauna na zuba ido yar cikina ta nemi zuba ma kwabata ruwa ba ko wata irin zabura ta tana karkarwa yawun bakinta na sarƙewa ta ce me kenan diyarki ma ba za ta tsira daga hukuncina akan yi min kutse ga san raina ba ki jira ki ga abin da safiyar gobe za ta yi kuma ya fada kai sai ba shakka ko tsoro sannan kuma ya gaba zuwa toilet abinsa don guje mazantakanta ai kuwa ji ta yi kamar ta bisa toilet ɗin ta samu karin bayani shi kuma ya ja kofa ya rufe sam kasa zama ta yi ta miƙe ta shiga kai kawo na wani lokaci har kuma sannan bai fito ba ballantana ta samu damar fahimtar wani abu ko fahimtar da shi abin da yake shirin aikatawa ba daidai ba ne kafin ta ayyana ci gaba da zaman ta ɗakin a matsayin karin ɓata lokaci don haka ta fice kamar zautacciya an ci gaba da nokin ɗin yana dai tsaye ya kasa motsa ko da yatsan yatsansa ne zuwa can wata shawara ta faɗo masa ya fito da wayarsa ya lalubo kontak ɗin mahaifin haila Har ya danna dalin sai kuma ya fasa. Sako ya tura masa kamar haka. Ka ta fitar da folis a kes ɗin nan. Idan kuma ba haka ba duk wani yunƙuri ko punishment da zan samu daga gare su tamkar ka siye shi ne ga 'yarka don a kanta zan sauke fansa. Na rantse da Ubangijin sama da ƙasa. sai da ya tabbatar ya shiga sannan ya saita kansa game da sanya hannu ya buɗe kofar bayan ya cire tsoro da fargabar da ke fuskanta kai ne kamal ɗaya daga cikinsu ya tambaye sa yana kallon sa eh ni ne lafiya dai ko ita ta kawo hakan muna gayyatar ka ne station mu domin amsa wasu 'yan tambayoyi tambayoyi kamar yaya an kawo mana ƙarar ka bisa zargin sace 'yar mutane bai san lokacin da ya saki wata dunkuwar dariya ba ya dube su ina fatan tattara kuke da arrestin leta ko wani daga cikinsu ya daka masa sawa amma sai ya dakatar da shi da daga masa hannu hi officer ni fa na san yancin kaina saboda haka idan dai har ban ga arrestin leta a hannuna ba babu inda zani kafin ya rufe baki babban cikinsu ya fito da takarda daga aljihunsa ya miƙa masa ya karɓa ya duba ta da kyaɓe baki sannan ya sake duban sa ya ce wani station ne zan biyo ku daga baya wancan da ya daka masa tsawa ya sake cewa kai samari ka nutsu ka san abu ganwa kake hukuma ba ta ɗaukar rainin hankali da sangarci still babban ya sake ɗaga masa hannu da faɗin bar shi kawai sai ya dube sa ya ce mun baka nan da sa'o'i biyu ka tabbata ka gurfana a gabanmu idan ba haka ba duk wulakancin da ya biyo baya kai ka siya da ka daga haka ya ja tawagar folis ɗin suka bar kofar gidan bayan sun sanar da shi police station inda zai same su murmushin da shi kaɗai ya san ma'anarsa ya raka bayansa da shi yana mai kaɗa kai jikina a saɓale nake gudanar da komai sam jiki da ruhi na ba sa da ƙarfi na rasa ƙwarin gwiwa ta baki ɗaya yanayin nawa ma ya fi gaban kwatance don hatta yawon da ke gudana a magudanar bakina ba na jin daɗin sa ta daga wanka kenan ina tsana gashin kaina muna haɗa ido da shi ya sakar min murmushi mai kwantar da hankali game da ware min hannaye alamun na ban yi musu ba kuwa na isa gare shi ajiyar zuciya na shiga jerawa wacce ta tabbatar wacce za ta tabbatar maka na ji sanyi game da daɗin kasancewa ta a haka ruhi na kin canza da yawa me yake faruwa ne me kike bukata ban iya cewa komai ba kuma dan ba dan bani da abin cewar ne sai dai dan ban san ta inda ya kamata na fara ba ya dan dago kaina kaɗan muka haɗa ido sai ya sake sakar man murmushi na san me yake nufi saboda haka nima sai na sakar masa murmushin duk da na iya fatar baki ne ki karasa shiryawa ki same ni a falo ina jiran ki zame magana nan ma ban iya ba su amsa ba duk da bakina yana ta karkarwa alamun akwai magana a cikinsa ganin na kasa motsi ya ce ko na shirya ki da kaina kai kawai na girgiza masa alamun a'a ok to bar na je na shirya mana breakfast kafin ki fito bai jira cewa ba cewa ta bai ya sai bayan fitar ta tasa tukunna na samu kwarin gwiwa ci gaba da abin da nake a raini na hango sa zaune ya kafa ma hanyar da zan bullo ido ko da ya hango ni kuma sai ya ɗora idanuwansa a kaina babu ko kiftawa har na iso gare na ja kujera na zauna na sunkuyar da kai oya i give you ten minutes ina son ganin ft flat din nan idan ba haka ba na yi ma mutum ɗore dariya ya bani har na dara haƙorana ya bayyana na kai hannu na kai spoon ɗaya a baki na sannan na kalle sa na ce wai kai ne kai ko masu aiki ni ne nai mana o oh, dama ka iya girki haka kenan shine ka bar ni kullum ina fama da aiki ga dukkan alamu ya ji daɗin warewa ta haka dan kusan yinin jiya haka muka yi ni da shi ba da na tanka masa ba shi kuma ganin yanayin da nake ciki ya sanya bai takura mini ya kyale ni kawai a'a ban iya ba ke ce dai kika koya mu kuma ke da kika ce kina neman aljanna me yasa za ki buƙaci a taya ki kuma hmm ni ma dai wasa nake ban san haka karatun nawa yake shiga kanka ba gashi dai kin gani yanzu ban manta ba don kar ki min wayo ki shiga yi min daɗin baki har tam ɗin da na baki ya wuce ina nan kan baka na just ten minutes yanda ya ƙarashe magana ya bani dariya na dara sannan na ci gaba da ci duk da dai baki na san baya buƙata na kuma ciki na da ke cin kushe sai da na cinye eh, kamar yadda ya faɗa na kara da ruwan sanyi yana jana da hira ganin na sake jikina bayan mun kammala ne ya ce farida na ɗago muka haɗa ido da shi cin ya ambaci na. kowane bawa da kika gani a duniyar nan yana rayuwa ne bisa doron ƙaddararsa wacce ubangiji ya halicce sa da ita babu wata rai da ke iya kaucewa ƙaddararsa sai dai wata takan kasance mai haƙuri da juriya ne ta yadda wannan ƙaddarar ci take gushewa tamkar ma babu ita babban abin da ake bukata ga kowane bawa shine haƙuri da ƙaddara mai kyau ko akasinta a duk lokacin da ta zo masa wannan ma yana daga cikin yankin rukunan imani sau da dama kuma ubangiji yana jarraba bawansa ne da ƙaddarori kala-kala ta yadda har bawan nan kan yi tsammanin ko bai son sa ne ko kuma ya yi wani laifi ne sai dai sam ba haka ba ne Hasali ma irin wannan tunanin ba shi da kyau saboda wani lokaci Allah yana jarabtar bayansa ne domin ya ba su aljanna ta cikin sauƙi, ma'ana idan suka yi haƙuri game da tattara al'amuransa gare sa. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, "Idan Allah ya yi nufin bawansa da alkhairi sai ya jarabce shi da musiba, to kada ki damu, ta yi wata hanya ce da Allah yake so ya ɗaukaka darajanki, ko ki gane wasu kurakuran naki ki kuma ƙara kusanci gare shi na sani farida ke mai hakuri ce mai juriya da kawar da kai ce gaba da ƙaddarar ki tun ma baki san meye ma'anar hakuran ba har ya zuwa yanzu tabbas an cuce ki an kuma zalunce ki an shiga ki da yawa to amma wannan bai kamata ya sa ki gaza ko jin rauni a ranki a maimakon hakan zai fi kyau ki ƙara zagi damtse ta hanyar tunkarar komai domin ganin kin cimma nasara abun nan da ya faru ya cancanci ki komai ma dan an zo gabar da ta fi kowace zafi da raɗaɗi tun da an zo kan iyaye waɗanda suka yi silar kawo ki duniyar nan daidai nan zuciyata ta tsinke kukan da nake riƙewa ya sufuce min na shiga rera abuna yana kallo na sai na gaji sannan ya ci gaba kuka damuwa ko baƙin ciki ba su bane abin da ya dace a daidai wannan gaɓar domin ba su da wani tasiri face barazana ga lafiyarki ya cizewa game da addu'a su suka fi cancanta da haka nake roƙonki ki yi haƙuri ki cire komai a ranki duk da na san ba abu bane mai sauƙi ni kuma na yi miki alƙawari? ta cikin ruwan sanyi zan ƙwato miki duk wani haƙƙinki da aka tauye ba burina ba ne abin duniyar da dadi ya aikata son zuciyarsa saboda ita ba a'a ni burina shine in san a ina mahaifiyata take tana raye ko ita ma ya kashe ta wannan ita ce tambayar da ya kamata dadi ya fara amsa miki ya kamata mu san hakan tun kafin anti jamila ta bar gidan nan jamila ba ta da wannan amsar ita ma shi yasa ma na bata damar tafiya gida ta kuma binciko min wai kana nufin ka bar ta ta koma gida eh mana ko akwai matsala ne ba ka tsoron ta sanar da su komai idan kuma haka ta kasance kana tunanin dadi zai zauna haka ne ba tare da ya ɗauki mataki ba ya dan yi shiru kamar mai nazari can ya ce ba zai gudu ba na sani hmm, mutumin da duk ya aikata waɗancan abubuwan a baya a yanzu da yake hango faɗuwarsa ƙasa kana tunanin guduwa ita kaɗai ce hanyar da zai bi domin ganin asirinta bai tono ba me kike so ki fahimtar da ni komai ma zai iya faruwa a safiyar nan idan har ba mu yi gaggawar zuwa gidan ba a safiyar na fahimce ki yi sauri ki ɗauko mayafinki ki same ni a mota ban yi wata wata ba ni ma na miƙe na nufi ɗaki minti biyar ba mu sake a gidan ba sai tare da mun ɗauke hanyar zuwa gidan namu yadda ta ga rana haka ta ga dare sam ba ta koyi gigirin tsawa ba don dai ta tabbata karya ne idanuwanta su ba ta haɗin kan da za ta rufe su har su yi barcin da take so ta san mijinta ta kuma san halinsa don duk abin da zai bai ɓoye mata ko ya sanar da ita saboda haka ma tare suke harkarsu tare suke haƙarsu su kuma binne abinsu babu wanda ya ji ko ya gani ba za ta manta ba akwai wani yaronsa da suka yi aiki tare kusan duk wani asirinsa ya sani matsalar kuɗi ta haɗa su har yaron ya yi ƙoƙarin tona masa asiri zambar ta miƙe kamar wacce aka tsikara tana share gumi tunawa da kalar hukuncin da aka yi masa wanda kuma ita ce ta bayar da shawarar abin da ya dace da shi ɗin ta sake ficewa wannan karan har da gudun da ta doshi na mila. tana mai fatan a wannan karan ta buɗe don duk daren jiya kwana ta tana zariya amma bata buɗe mata ba ta kuwaci sa'a bata jima tana dukan kofar wata fito ta buɗe mata sai da ta sauke doguwar ajiyar zuciya sannan ta bi bayan ta da da ta buɗe ta yi gaba abin da ta faɗa gado haba mila me yake damun ki ne yaya zan kwana ina fama da kikin kasa buɗe kofa to mummy ina bacci so kike na tashi na buɗe miki yanzu ma toilet na tashi na using na jiki Dan ban karasa bacci na ba bacci kuma wato ke har ma ta bacci kike bayan abin da kika zangalo ma kanki ko wai shin mamila mai wannan mutumin ya baki ne kika zaɓi tozarta mahaifinki kika zaɓi tona masa asiri ni ban tozarta shi ba mummy kawai na faɗi gaskiya ne wacce kuma na tabbata komai daren daɗewa sai ta bayyana amma kin san abin da hakan yake nufi ta kaɗa kafaɗa ko ma dai me zai faru sai dai ya faru amma ba zan yi wasa da dama ta ba lokacin da ta zo min ta sauke wuyar ajiyar zuciya game da share gumi lokaci ɗaya tana mai ci gaba da kallonta ta ce to ji yanzu wani shiri kika yi don kin san dai kasancewar ki ya kuma mafi soyuwa a wurin mahaifinki ba zai hana ya hukunta ki daidai da laifinki ba ta ɗanyi shiru na wani lokaci kamar dai ba za ta ce komai ba zuwa can ta ce ok idan na tashi na yi wannan tunanin what baki da hankali ne wai ko kuwa faɗa miki barci naki ne yanzu please mom allow me to rest wallahi na kwana biyu ban samu daɗaɗɗen barci ba irin wannan so after ma tattauna wannan ɗan ta ƙarasa magana ta tana jan blanket ta ita ta rufe jikinta ta jima tsaye tana kallonta ga dukkan alamu hakan bai dame ta ba ko don bata san waye mahaifin nata ba ne ko ko ita ma akwai wani shirin da ta yi ne sai da ta fara jin sautin numfashinta na fita a hankali alamun bacci ya ɗauke ta kafin ta juya ta bar ɗakin jikinta sanyi ƙalau sashen sustenance fasting sai dai tana tura ƙofar ta je ta a rufe ta ji matse da ɗan mamaki da fargabar hakan a ranta kafin ta juya ta shige na ta sashen don har lokacin babu wanda ya farka daga cikin yaran saboda dai ka'idar su ce sai kusan azahar za su fara fitowa ɗaya bayan ɗaya